وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ba ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da karatunmu a wannan littafi na umdatul ahkam na الشيخ عبد الغني ابن عبد al المقدسي wanda muke gabatarwa a nan masjid kitabu wa sunna alaman hajji salafiyya nan unguwar tashar ɗan fulani garin biyu jihar borno a muna daren talata daren ashirin da hudu ga watar shawwal kenan wanda bai fara sitar shawwal ba sai ya fara gobe kuma ya yi addu'ar watar ta zama talatin in ba haka ba zai samu shida ba hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya ta zo daidai da daren sha shida ga watar shida watar june meladiya shekara dubu biyu da ashirin cikin a mun karatuttuka 103 insha Allah ta'ala yau karatu na 104 muna nan a kitabun nika karatunmu na 104 hudu yi karatu a kan hukuncin haɗa mace da innarta a matsayin zaman kishiya a lokaci guda da hada mace da gwaggwanta da ta ukunsu an tajma'u bainal ukhtayn sannan kuma mun sharhan hadisin da ya ce mafi girman shara'i da ya dace a cika shara'in da aka kulla yayin aure ka aure ta yi shara'in za ka yi makaranta to lalle sai ta yi sai da in ita ce ka aure ta da shara'in za ta yi aiki za ta yi kaza Gargashin hadisin da annabi ya cewa ina haka shuru da an tufo bi masu halaltu bi sai dai in ita ta janyo. yau za mu tashi hadisi na bakwai a wannan kitabun nikahi an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق هذا شغار شنو أولا كاكرا كاكاو تاكا يكاو تاسا كاكري to shi da kenan hadisu abdullahi da umar yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam na ha an shigar ya hana shigar. ya hana shigar wa shigar shi shigar an yi zawujar rajulu shine mutum ya aurar da ibnata uwa tete yarsa ala an yi zawujar al'akar a bisa sharaɗin wancan zai aura masa ibnatahu yarsa wa laysa bainahuma sadaqun babu sadaqi a tsakanin wannan shine shigar wannan hadisin ya zo mana da abubuwa biyu abu na farko annabi ya hana shigari kuma na biyu ya mana ta'arifi na shigar An رسول rasulallah sallallahu alaihi عليه وسلم للي من ذا na ha'anin shigar ya hana shigar shi ne iya hadisu sauran ƙarin bayani ne imam bukhari ya ka kitabu nika babu shigar lambar hadisi 5,112 imam musa a sahih muslim kitabu nikahi babu taharibi nikahi shigar wa ne lambar hadisi 4,415 anna rasulallah lalle manzo Allah naha yi hani an shigar annabi ya hana shigar sai fassara mana wannan fassara wa shigaru kaza kaza wannan ƙarin bayani ne daga bakin nafi'u nafi ubaidullah ibn umar ya ce wa nafi metece shigar ɗan metece shigar ɗan sai ya ce shi shigar shi ne mutum ya washiga ai zawujar rajulu mutum ya aurar da ibnatahu yarsa malam barau yana da ya malam tanko yana da ya sai barau ya ce wa tanko ka bani auren yarka sai tanko ya ce wa barau ba zan baka ba sai da sharaɗin in za ka bani taka ya zan aura maka ta ka aura min yarka a matsayin kakara babu sadaki an gane ko wannan shine shigari shine an yi zawujar rajul ibnatahu mutum ya aurar da yarsa ala an yi zawujar hul'akar a kan wancan da ya aura wa yarsa shi ma wancan din ya aurar da yarsa wa surukin nata walaisa bai da kuma sadaku babu sadaki tsakaninsu babu sadaki sadakin yar barau shi ne maimakon sadakin yar tan wannan shi ne a jama'a yayin da ya kasance walicin namiji ga yarsa ko waninta walici ne da ta ginu akan amana da zaben abin da ya fi dacewa ga mace mace ana son ta zaɓi mijin da ya dace yadda namiji aka yarda aka ce zaɓi matar da ta dace jama'a ƙarƙashin ƙa'idar wa an ki hul a yama minkum wasu min ko ibadikum ƙarƙashin ƙa'idar alaika bi zati din lalle lalle mace a auren mata mijin da ta yarda da addininsa da ɗabi'arsa an gane ko sannan kuma a ba ta kuɗi na sadakin tararras na ƙa'idar wa'atun nisa'a saduka cikin da nikalar to tun da akwai wa'annan ƙa'idojin sai musulunci ya hana auren shigar don ba mamaki malam barau mutumin kirki ne yana da eh, tanko kuma yana da ya mutuniyar kirki barau yana so ya auri yar tanko barau yana da addini yar tanko tana da addini shi yasa barau zai aura an gane ko shi ko barau yana da ya mai addini amma tankon ba shi da addini to kaga cancantar da barau yake da shi na a ba sa ya ta gari don yana da addini to irin wannan tanko ba shi da shi <laughs> ina ba ta gane shi da ka'ida ko kuma abokane ne biyu kowa yana da kanwa shi ne alwalinta wannan ce zan aura maka kanwata amma da sharaɗin nema za ka to kaga wannan ayi wani ce shi saboda haka shi ne ka'ida don kana iya auren 'yar mutumin da da shi zai zo aure a gidanku ba za ku ba shi ba zai iya yi wa mutumin banza ne ya iya yi wa mutum ne mai dukan mata mai iya yi wa kaza amma yana da 'ya ta gari ai za halatta ka aure ta amma ai shi tun da yana da wannan tabon ya halatta ka ba shi ba ya musulunci ya hana auren shigar don za a iya a sauka akan hanya ɗaya ana iya yi akan dacewa ɗaya kuma ana yi ne don kakara ba don dacewa ba kun fahimci wannan wannan kenan sannan kuwa na biyu an saryar wa mace haƙƙinta na sadakinta an ƙi a bayar sadakinta shi babanta ya aure yar wancan wancan ma haka wannan kenan to shi yasa musulunci ya hana shikari domin eh? idan za a ba shi yawwa tare ta ce idan za a ba da sadaki ba to za ku ji nan gaba kiris wannan ya nuna akwai cin amana kuma namiji ya amfana da sadakin yarsa ya yi aure wannan ana samun irin wannan lusarin bai daɗe ba an min irin wannan kyastu mutum ne yarsa ta ɗibi shekaru ba ta samu miji ba Allah ya ƙaddara ta samu miji ana ta binsa ya aurar da ita ya lallaɓi mijinta da yake neman yar shi kenan ya kawo sadaki yana kawo sadaki sai zai aure da wannan sadakin a nan garin a nan garin kuma abun bakin cikin baya tare da uwar yarinyar yarinyar kuma uwarta ce ta girmar da ita cinta da shanta to an kai masa sadaki uwar ta zo tana kuka tana gaya mu to irin wannan matsalar yana da irin wani abu yana da matsala in ba kai hukuma ba don yanzu ba za ka ɗauki mace da tsohon mijinta ka aje su kana musu shari'a ba <laughs> kuma alhali tana da sabon miji <laughs> kaga wayan da yana da ah, matsala kwarai da gaske aka yi ta rigiman nan shi yadda ina ruwan shi da ita kuma fa yana da mata biyu ta uku ce ya auro da sadakin ba wai shi ba shi da shi ba kuma da ya yi hakan kuma sai yanka ranar auren na 'yar uwar ta ce ba gado ba komai ba kuma sadakin da ya karɓa ya kai dubu ɗari <laughs> wannan sai mun zo mun kai ofishin ku tun da akwai su malam mustafa to za su ja ayoyi <laughs> to kaga irin wannan rayuwar ai ya dace ma a ce ko ba sadakin ka ba yana da mace zai kara aure ga ƴarsa ta kai aure ga malami ya bayyana to ya kamata ya ba da ƙarfin wajen aurar da ita ne yauwa in ma wanda ba su da sadaki ya dace ma ya ba da sadakinsa wa wanda ya ce ga sadaki ka wuri ta kaga shi yasa za ka galibi ai ƙungiyoyi na turawa da suke ba da tallafi galibi ba sa so su ba wa maza tallafin don mu maza ana ba mu kawai ya daktari eh, kawai zai ƙara yana da gidan kansa ba shi da gidan kansa shi ba damuwar shi ba yana da jari ba shi da jari balas ake ba su ba balas ake shi ba duk bai dame shi ba ko kuma kaga na goyi bayan kungiyoyin nan da suke haka ta ba wa mata da ita za mu da yawa wayanda za mu gidan ma rabi rabi suna taimakekeniya da mutum wannan kenan sai da ke koyi an baki ya akwai kunci a gidan to ki tallafa wa gidan ake nufi sai da mijinki da 'ya'yanki ku ci abinci wannan ga a fa'idojin hadisin nan daga shaf salih al-usaimin ya ka fa'idoji biyar fa'idan farko ta harimu nikahi shigar an haramtar da auren shigar ka aura masa yarka da sharaɗin shi ma zai aura maka yarsa babu sadaki tsakani sai na biyu annal abda fihi la yasihu min aljanibaini li'annan nahi yaktazi fasad al-manhi anhu wato in an yi auren shiga ɗin duka ɓangare biyu a lalace yake bai ɗauru ba barau ya bawa wa tanko auren yarsa don tanko ya bawa barau auren yarsa ko babu sadaki tsakanin da auren barau da yar tanko da auren tanko da yar barau duka bai kullu ba Tunda dai hani annabi ya na ha. to tunda ya hana to ya lalata auren auren bai dauru ba sai na uku wajibcin alwali ya dubi amanar wacce yake wasilta. eh kai waliyinta ne ka tabbatar mijin da zaka aurar mata zaka aura mata ya dace shi yasa ta jajibo miji sai ka ce an baka alwalanci to kana da iko ka ce to a baka lokaci ka yi bincike a kan alwali ko da babanta ya ce ya zama nasa bincike ya baka ka zama alwali a a ka yi ka. don in matsaloli ya faru ba da sai za a zo a yi ba in an zo an ce mijinta yana shaye-shaye sai ka ce ban sani ba to me ya hana ka ka bincika ai kai yanzu alkali aka sa gaba kai ne alkalin aurenta ko har zuwa ran da za ta mutu ko zuwa ran da auren zai mutu ko zuwa ranar da za ka mutu ai ce aiki sai ka ga mijin nata ba mai sana'a ba ne ko mai girman kai ne mai zaben aikin yi ka kaga wani kar a fara don za ka zo ka fara neman abinci kana kaiwa ka yi bincike ka ga mijin ba mai addini ba ne ka ga mijin yana da illa wannan sai ka ce ni gaskiya ba zan karbi alwalancin ba zan je wajen kulla aure amma ku samu wani ya zama amma a baka alwalanci aure ya rika samun matsala baka ba da lokaci ka zo ka tattauna ka ci amanar wannan walinci da aka baka wannan kenan sannan ko na hudu halaccin an gane ko ku ji jawazu tazwijin rajuli muliyatahu man zawwajahu muliyatahu idza kana biduni shuruɗin ɗaya halaccin don mutum ya aurar maka ƴarsa ka zo ka ga ƴarsa ta masa to ya halatta ka aura amma in ba a yi sharaɗi ba ku fahimta tanko ya auri ƴar barau bayan an yi aure ana nan ana nan sai barau sai tanko ya aure yar barau sai barau ya ga yar tanko kuma ta mishi to ya halatta ya nema a bashi in an gamsu da shi don shigar ɗin shine tanko ya ce zan ba wa barau ƴata da sharaɗin barau ma zai ba ni ƴarsa to in ba a gindaye wannan sharaɗin ba ana babu laifi na biyar in ji usaimin halaccin wanda ya aura maka yar shi ya halatta kai ma kaga yarsa ka aura bayan ba a yi bisa hanta shi wannan sharaɗin ba kuma da sharaɗin za ka ba sadaki yawa shi ne tambayar da darakta ya ba in za a ba kowa zai bada da sadaki yanzu tanko yana da ya zainab wa barau yana da ya amina an gane ko yar barau tana son tanko yar tanko tana son barau to ya halatta aure eh, barau ya auri yar tanko tanko ya auri yar barau sannan ko kowa ya biya sadaki kowa ta ba da dubu hamsin hamsin a dubu ɗari a ko kuma wannan ka zo ku yanka sadaki da yar tanko kai kuma ka je ku yanke sadaki da yar barau ɗaya biya dubu ɗari ɗaya biya dubu hamsin a ce wannan yarinyar ta haddace ƙur'ani eh, ba mamaki barau ya ce tanko to ba ni na baka auren yata eh, sadaki dubu hamsin ba ya kai za ka ce sai dubu ɗari sai ya ce ai kasan yarka izinta uku ne yata kuma izinta sittin ne <laughs> to ba zai ce to tun da na aka ɗari nawa hamsin bari in ba da cikon hamsin ka a wani ya zama shigar irga dubu ɗari a bayar a hannun amaryancan irga dubu hamsin a bayar a hannun wannan amarya kun fahimci wannan saboda haka bai zanto laifi ba don wani ya auri yarka sai ka zo ka ga yarsa amma ba wacce suka haifa da yarka ba <laughs> kun fahimta to sai ka auri ba laifi don ya auri kanwarka kai kuma sai ka ga kanwarsa ya halatta ka aura da dama yana cewa illa lakum ma a azalikum sai dai da ya zanto ba sharadi aka yi don an ka bayar sai an baka ba kuma na biyu ya zanto akwai sadaki da aka bayar. an gane ku don karka zo kake tun da ba ku bani taku ba sai kun sakotawa hata wannan kana ta sa shigaranci a ciki wannan kenan to wannan mun kammala da shigar alhadisu samin kenan za mu shiga hadisi na takwas a babin eh, nan da muke cikin kitabu nika ana ali bin abi talibin radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama naha an nikahil mut'ati yawma khaibara wa al-lughumil umr al hadisin ali ibn abi khalifar annabi sallallahu alaihi wasallama na na hudu annan nabiya sallallahu alaihi wasallama sai na ali ta lalle annabin allah na ha yayi hani an nikahil mut'a game da auren mut'a yawma khaybara Rana yakin khaybara wa al ya hana namuka nama al'umri. alhumuri na jakuna al'ahaliya na gida ali ibn abi talib Allah ya kara masa yarda yace annan nabiyyan lalle annabi ya yi hani an nikahi almut'a game da auren mut'a menene auren mut'a huwa al-aqdu 'ala marati 'ala an yastamti'a biha ila ajalin ka shahrin aw ma dama fi hadha balad سمي بذلك لأن المقصود به المتعة بالمرأة دون غيرها من مقاصد النكاح auren mut'a shine mutum ya auri mace a bisa zai ji daɗi da ita auren yana nan amma zuwa lokaci kaza auren yana da expiring date ɗinsa sai a ce an baka auren wacce 1st december auren ya mutu ko baka kusa ba an gane ko an baka wannan auren ɗaya ga watan muharram ya mutu an baka wannan auren gobewar haka ya mutu shine auren mutu'a an gane ko sannan har yana cikin nau'in auren mutu'a shi ba a yi jad ba amma yana da lokaci wane mun baka auren wacce ba yanzu kana sabis a nan ba eh to duk ran da kake za ka tafi garin auren ya mutu sai ma a ce an gane ko an kira da mutu'a domin niyyar auren ya ji daɗi da ita ne ta ji daɗi da shi ba wai babu sauran makasudan aure dama cikin makasudan aure bayan akwai ɗaukewa juna sha'awa ko akwai ko ƙulla abuta da zaman tare da niyyar zama dindindin mutuwa karaba kuma inda hali a sake kasancewa a aljanna tare shi ne makasudin mu aure kuma kaga irin wannan makasudin akwai a haihu amma duk abin da za yi za ta aure mutane wata ɗaya za mu rabu kaza kaga babu makasudin a haihu ina fata an gane wannan ne auren mutu'a to annan nabiyyan lalle annabi na ha yayi hani in ji alibin abi talib daɗin ƙure ɗan shi'a ke dai yan shi'a suna ihu sai na umar ya hal don me sai na umar zai haramta da mutu'a to ga sai na aliyu bin abi eh shi ma shi yace annabi ya hana auren mutu'a yau ma haibara a ranar da aka fita yakin haibara annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita yakin haibara. wata na biyu shekara bakwai da hijira wata na biyu watar safar shekara na bakwai da hijira annabi ya fita haibara to a haibara sai ce auren mut'a na hana in ji annabi haramun wa an luhomi ya ne wa an akli luhomin umari kuma still a wannan ranar a watan safar hijira na da shekara biyu bakwai hijira na da shekara bakwai ran da ya hana auren mutuwa a ranar hostel ya hana cin naman alhomor jakuna ya da himar jaki daya homor jakuna duk ƙur'ani ya kawo masa ya kawo maka mafradi matsalin lazina hummilu taurata sun malam ya hamilu ha ka matsalin himari ya hamilu asfara sanahu ya kawo jam'i wa malahum an tazkirati muridin ka annahum humurun jakuna kenan mustanfira farrad min kaswara to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana cin naman jakuna al-ahliya na gida al na gida da annabi zai ce na hana cin dabba kaza bai keɓance ya ce na gida ba bai keɓance yaje na daji ba to da na gidan da na daji duka haramun amma in ya furta na haramtar da dabba kaza na gida sai ya ce na gida na haramtar to yana nuna na daji halal ne ko ya ce na haramtar da na dajin amma bai ambaci na gida ba to na gida halal ne shi yasa annabi ya hana cin naman jakin gida kwara na gida annabi ya hana amma jakin daji zebra annabi ya halatta za a ci za ka yi tserensa za ka yi danderunsa za ka yi balangonsa za ka yi kilishinsa annabi ya halatta amma na gida annabi ya halatta ba na gida duk da annabi ya halatta a ci ba annabi ya halatta a hau ya halatta a zakaya a kai ya halatta a yi tsawafi a kai ya halatta ka shigo masallaci ka samu gefe ka ɗaure sai ya halatta an gane ko don Allah ya irga mana su cikin dabbobin da muke aza kayanmu a kai muke hawa ina fata an gane a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana abu biyu kenan a yakin Khaibara hijira na da shekara bakwai a watan safar auren mut'a da kuma abin da ya shafi naman jaki na gida annabi ya hana a ci to annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita haibara jama'a garin haibara garin yahudawa a duk da ya fita din ba a watar safar ba ƙarshe-ƙarshen watar muharram ya fita hijira da shekara bakwai to da a muharram da ya fito ya iso ana gabza yaki an yi nasarar yakin farkon watar safar aka yi fadhun haibara farkon watan safar shi sa in ka ji an ce muharram kuma ka ji an ce safar babu cin karo fita din da farawan muharram amma an kammala ɗaya ga watan safar kun fahimci wannan a wannan yakin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ɗaya daga cikin nau'in ƙulla yarjejeniya da ɗaya daga cikin nau'ikan abinci ɗaya daga cikin nau'ikan yarjejeniya shine yarjejeniyar kulla alaka shine aure don aure an yarjejeniya ne na kulla alaƙa. an ba wa wani auren wacce bisa sadaki kaza kuma shi zai ciyar da ita ya tafatar da ita ya yi karantar da ita addini ya yi kaza yi kaza sai dai ana ambatar kula lafiya wannan mu magana makon da ya gabata wannan kenan to kaga shi aure kulli ne aufu bil uqud shi yasa ke to an kulla auren wane da wacce kafin mu tsallake nan sai a gyara wata siga da ake yi wanda galibi in mutane sun shiga bid'a to bid'a yana shiga koman su sai ga fa an sa wane da wacce wane da wane sun sigar auren wane da wacce amma sai ka ji an tashi ana cewa jama'a za a sada aure tsakanin wani da wacce sadaki kaza to abin da ya dace wanda suka halarta su ce to a wani rana za a sada tun da yau ba za a yi ba bari mu watse wani rana za mu zo a sada ba haka ake cewa ba za a sada to kaga wannan lalle lalle a gyara ai sigar ya kulle amma ka ce za a sada sai ka tashi sai ka to ya kuka yi mana alkawari kuwa saba abinda aka sa kaji an ce eh, yau ga kaza ga watan kaza ga shi nan kuma mu ce za a sada to shi kenan liman mai daura aure yaushe za mu dawo na a sada yana daga cikin bidiyoyin aure shine akwai wannan kaga an zo ana ana yaudaran Allah ana yaudaran Allah a wurin salati goma ga annabi ka kawo ɗaya kana ka na biyu sai a ce alamtar da wane ne ka ga lima ta ƙulu na mala ta fa'aluna saboda aka a ce eh, mu riƙa tsayuwa kan sunna matsalar ka ne yadda shi ɗin ya yi nasara kai da za ka ce ba haka ba sai a ce ka ka tashi hankali shi ya ka tashi hankali na kabari sai ko ka ka tashi hankali na duniya <laughs> wannan kira a shi yasa na biyu kuma sai musulunci ya hana ɗaya ya haramta da ɗaya daga nau'ikan abinci shine naman jakin gida a wannan rana ɗin shi yasa musulunci ya hana ya hana auren mutu'a a wannan rana yanzu yau karatu mu ne yau mun samu aure biyu a jere haramun ne auren shigar da kuma auren mutu'a ko mun ji mai auren musa ya aure ta zuwa wani lokaci an gane ko to amma ku gane wani abu kafin nan mun ji ai auren shigar in ba sharaɗi aka yi ba kuma kowa zai ba da sadaki ya halatta an tambayi malaman lujinatu da'ima wal buhutul ilmiya mutum ne ya je wata ƙasa yana makaranta sai ya auri wata shi a ransa in zai tafi zai sake ta rashin aurensa zai iya fadawa cikin barna to a ransa ya kulla in zai tafi zai sake ta sai aka ɗaura aure amma ba a furta wannan maganar a cikin sharaɗi ba kuna fahimta? to suka ce babu laifi aure ya kullu an gane ko amma shi auren mut'a din shi ana sawa a siga ana sawa a siga amma in dai ba a sa a siga ba suka ce wannan babu laifi wannan ke a sai mu zo kan bayani akan auren mut'a jama'a auren mut'a ku ji mun ji yaya auren mutu'a yake ya auri mace auren yana da expiring date ya aure ta daga yanzu zuwa lokaci kaza in lokaci kaza ya yi to auren ya ƙare to shi ne auren mutu'a auren mutu'a ɗinnan da kuke gani sau biyu aka yi yayinsa sau biyu aka yi yayinsa a wato farkon musulunci an halatta auren muta inda alhajjati ilaihi yayin bukata idan ka tafi yaki daya ko kuma ka yi balaguro za ka ɗan jima a wurin kuma ba za ka iya kame kanka ba sai aka halatta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya hana shi ranan haibara an gane ko sannan da aka zo fatwo makka hijira na da shekara takwas fatwo makka sai annabi ya halatta wasu ka ce kwata-kwata kwana uku aka yi da annabi ya halatta don yana ganin za su matsu zuwa ga iyalansu sai annabi ya haramtar da shi da kwana uku amma a ranar da ya haramtar ya yi amfani da lafazin daga yau har duniya ya tashi annabi ce na haramtar da ka shiga matsin da baka shiga matsi ba da ka je yaƙi da baka je yaƙi ba da ka yi bulaguro da baka yi bulaguro ba kawai ka yi cikakken aure ko ka yi ta azumi ya tabbata da hadisin sabra ibn ma'abal sabra da sinun da ba'un da ra'un sabra ibn ma'abal al-juhani yake cewa amara na rasul annabi ya umurce mu a wata ruwaya azina lana bil mut'a amal fati annabi ya ba mu izini mu yi auren mut'a shekaran da aka ci makka da yaki hina da halal makka yayin da muka shiga thumma lam nakhruj minha sa'annan fa ba mu fita a makka ba hatta na hana ana ha sai da annabi ya ce to an hana daga yau dubi kitabun nikah a cikin sahihu muslim babu nikahil mut'a wa bayan annahu ubiha thumma nusikha babin bayanin auren mut'a cewa an taba halattawa aka zo aka haramta lambar hadisi 1406 a sahihu muslim a wata ruwaya da annabi ya taji anawar ma ya kama bainar rukuni wal babi dan dama duk abin da kaga annabi ya hana ko ya ce ayi ya hau mimbar yake ce ayi ko ya hau mimbari ya ce ya hana to wannan in a umarni ne umarni ne mai karfi ba irinsa in a hani hani ne mai karfi babu irinsa haka nan annabi ya zaɓi wuri mai daraja ya hana abu ko ya yi umarni kan abu yana nuna karfin abu ai shafa za ko da shugaban ƙasa ba wai kowane doka yana faɗa yana gida ba wani lokaci kawai zai hau instagram ne ya rubuta wani lokaci ya hau twitter ya rubuta wani lokaci ya je wajen wani taro ne na bude wata ma'aikata ko me sai ya fada haka ko duk inda kaga annabi ya yi ce na hana kaza ko na ta yi kaza in kaga wurin yana da daraja to umarni ko hannun na ƙara ƙarfi to ran da annabi zai hana auren mutanen ƙarshe har duniya ya tashi ya zo ne ina rukunul yaman ina hajarul aswad nan hajarul aswad nan inda annabi ibrahim yake hawa yake gina ka'aba ah, afwan eh, wacce maqam ibrahim nan dutsen hajarul aswad wanda asalin dutsen hajarul aswad daga aljanna aka kawo da nassin hadisi sahihi cikin silsilatu a hadisi sahiha annabi ta asalin hajarul aswad an sauko da shi ne daga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin aka saukar da ita fara ce kal kamar nono annabi ya ce a lokacin duk cutar da mutum yake damun shi yana tabata sai ya wuri yana bismillah yana tabata covid-19 ne ebola ne eh, ko ba haka ba sida ne diabetes ne hawan jini ne kana taba dutsen to ka rabu da wannan cutar har abada in ka je duk likitan da ya gwada ka yake kana da cutar ka ce ƙarya yake haka farkon musulunci haka farkon saukar dutse annabi ce yau da gobe yawan taba shi sai zunuban baya mai da shi baki sai daina tasiri <laughs> sai Allah ya janye tasirin da ikon daɗin ko da warkarwar ma da ikon to haka lamarin ya kafa Karka ce ya ci karo da hadisin sai na umar da yake wa hajar aswad sai dutse sai la ta burru wa la tanfa ba ka cuta ba ka amfana to yayi ce kuma da in an taba ta ana warkewa eh da iznin Allah ba ba annabi isa me yake wa ul akmaha wal abrasa wa uhyi al mauta amma duk da me bi iznillah ba magana ya kare to shine kenan kaga haka hajarul aswad to annabi sai ya zo ina ne hajar al tsakanin hajar al da ƙofar shiga ka'aba eh, wanda ko a hoto za gani ga hajar aswad ga ƙofar shiga ka'aba a nan annabi ya duya ya kalli duniya yace Allah ya haramtar da auren mut'a daga yanzu har duniya ya tashi don haka kar zazzaki ya ce ku yi ku yi kada yi ne ya ce ku yi ku yi Allah ya haramtar har duniya ya tashi kuma ka ji zancen fa annabi ma fa ba shi ya haramtar ba Allah ne kenan hana auren mut'a ah, da yawon Allah da annabi annabi ya tsaya tsakanin rukunul yama da tsakanin hajar aswad da kofar ka'aba sai ta ya ayyuhan nas da ya ce ya ku sahabbai na sai a ce su kadai aka na annas duniya gaba ɗaya in ni annabi kad kuntu azintu lakum dama na taba ba ku izini fil istimta'i min nisa ku ya auren tamattu'i to wa inna allaha qad harrama zalika me ku me ni Allah kenan ko wa inna allaha kaga harfu tawkidi kad kaga shi ma tawkidi ne lalle wa inna lalle Allah Allah kad haqiqa harrama zalika ya haramtar da auren mut'a ila yau bilkiyama har zuwa ranar alkiyama saboda haka yau za ka yi auren mut'a yau da muke magana sai ka tambaye ni ya halatta ka yi sai ta e eh, ya halatta ka yi amma da sharaɗi ɗaya sharaɗi ɗaya ɗin shi ne a busa ƙahon tashin alkiyama sai a tashi sai ka yi wannan ya halatta amma ba a busa ƙahon ba to wannan bai halatta ba don wa inna allaha kad harrama zalika ila yawmil qiyamah annabi ce lalle hakika Allah ya haramtar da wannan ila yawmil qiyamah dubi taukidan da suke ci wajen biyar na farko inda annabi ya magana ga hajjal aswa daya na biyu ga dakin kofar dakin ka'aba sa'annan kuma na uku lalle na hudu hakika na biyar Allah ya hana kuma shi ma annabi ya hana na bakwai ma aka karfafi hannun da ila ya mai har duniya ya gashi Allah ya haramta mana cin naman alade a ran da ya saukar da ayar ya haramtar mana zina a ran da ya saukar da wala rabu zina amma bai ce na haramtar muku har zuwa ranar kiyama zina babu kyau cin alade babu kyau bai ce ila mil kiyama ba amma duk da haka haramun ce har duniya ya tashi ko ba haka ba tunda ba mai canza hukuncin qur'ani da hadisi to amma na auren mutu ko da annabi ce ila kiyama ce ba Allah ya hana to ai magana ya kare Allah ya haramta amma annabi ya sani akwai waɗanda za su yi tawili daga iran suke daga ina suke su yi ta kamfen a yi auren mutu'a sai annabi ya sani ba mamaki sai eh annabi ya dan hana lokacin ba bukata amma mai yiwa in an shiga matsi ana yi sai annabi don ya karya lagonsu Allah ya san nan gaba za a yi manya-manyan kumainoni mazinata a iran za a yi manya-manyan 'yan shi'a a najeriya a ina ne a ina ne Allah ya san za a yi za su su fake da qur'ani da hadisi su ce ya halatta sai annabi ya sawa hali din ma kwanan wata ila yawmin qiyamah in an busa kaho an tashi suna iya yi amma ba a busa kaho ba haramun yadda giya haramun ne ka sha amma an busa ƙaho an tashi ka shiga aljanna to an haramin khamrin ne ai ma lishari lisharibina a can ka kwankwadi giya ya halatta saboda haka wannan lalle lalle ila yawon qiyama yana nuna dama akwai wanda za zo su ya halatta shi yasa ce ila yawon qiyama kai take annabi ya fara kafa doka kar wani ya ce ai shi dan shi'a ne ya riga ya aure mutu a yanzu ya ji babu kyau zai tazarce ne a'a ba ma wai sai ya je gida ba in akwai waya ya kira ta ya ce wacce ki tafi gidanku don annabi ya ce faman kana inda ku. wanda ya kasance a wurinsa min hunna shay'un yana da wata mace irin wannan da ya aure ta auren mut'a na sati ɗaya na wata ɗaya na shekara ɗaya fali khalli sabilaha ko ya saki hanyarta ya saki hanyarta yanzu ya kama hanya ya yi tafane zai je wurinta sai ji babu kyau to ya fasa zuwa gidan, sai waya ce keki da bi gidan <laughs> an rabu kenan a'a bari in biya rubuta mata takarda wani takarda za ka rubuta mata don ka ɗau karuwa in za ka tafi sai ka rubuta mata takarda ne kawai ta kama gabanta Allah ya haramtar da ya saki hanyar kare ta ato auren mutu'ayi yanzu bari ya gyara niyyarsa ta gyara niyyarsa su gyara rubutun takardar auren ma da bai ɗauri ba zaman zina ke yi yanzu ta je ta yi istibra'i in ta yi istibra'i sai ka kawo sadaki sai a yi aure original wala ta hudu mai ma ta yi wannan shay'an kada ka karbi komai daga abin da ta bata auren mut'a aka yi ko ba haka ba shi kenan ka bata dubu ɗari da sunan shekara ɗaya kwana ɗaya sai ka ji haramun ne to karka ce to ki ni dubu casa'in da tara ki rike dubu ɗaya a'a duk abin da ka bata tunda da ka yi kwanciya ɗaya da ita to ta ci wannan kuɗi amma ba ku ji ba yanzu ba yanzu in ka aure ta auren mut'a ka ba ta dubu ɗari sai washe gari ka je babu kyau aka yi maka wa'azi to wannan za a baka kuɗinka don wancan ɗin ta an ba ta kuɗin ne don dama an yi auren lokacin auren mut'a halal ne ina ba ta an gane an ƙulla yana halal to shine kenan kuma sai aka ce to yanzu an haramtar shine ta ci wannan kuɗin amma yanzu dama kamar karuwa ce ta bata kuɗi to sai ka ƙara waftan kayan ka kenan ko ba ka ba to shi da kenan ila yawmil qiyamati annabi ta har duniya ta shi ko kar ku karbi komai daga abin da ku ba su wani hadisi imam muslim ya roto a wata ruwaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala innaha haramun min yawmikum hadha ila yawmil qiyamah ba na halatta muku na zo na haramta da khaibara bayan khaibara a yakin fadu maka na halatta to daga yau babu sake halattawa Allah ya haramtar da haka har duniya ta shi wannan ke wannan shi da abu ne ke ne shi ya sa ya tabbata ibn abi amra yake cewa inna hakanin rukhsatan fi awwalil islam an yi rahusar auren mutu'a farkon musulunci ga wanda ya shiga halin lalura shi ma farkon musulunci ba ba wani yayi aka yi ba in mutum ya shiga halin lalura babu inda za a ba sa mace ya aura don yana bako a garin sai na mutu'a aka bashi Eh, yadda mushe da abin da yake halal da nama aladar wa zai halaka da kai ba abinci daga baya sai musulunci ya tabbatar da rahusar shin naman alade da mushe in yunwa zai halaka da kai amma sai ya janye rahusar yin aure mutu ko da sha'awa zai kashe ka sai dai ka mutu mu je mu binne ka amma ba baka rahusar auren mutu'a ba sai dai ka yi aure mai kyau musulun ya ka dukkanin wa'ina a cikin sahihu musulun duk da an samu daga ibn abbas ya nuna halaccinsa ya nuna a halaccin auren mutu'a ibn abbas bayan rasu annabi amma ba a bar shi ba an masa rabi da shige shi duk dududu annabi ya rasu shekaransa bai fi goma zuwa sha ɗaya ba yaro ne kaga hadisan hani ɗin bai samu ba to shi yasa sabai suke masa ruddugu har da sai na alibin abin tsalib da kanshi ya masa rubdugu ah, yadda ya zo a sahih bukhari eh, don ba mamaki yan sha su kai maka ai a sahihul bukhari ah, ibn abbas ya ce kaza kaza to ai an mayar masa da martin an mayar masa da martin ah, ya zo a daga ruwaya abin jamra ibn abbas an tambaye sa auren mutu sai rahusa sai yantaccen bawansa ya ce. ai wannan an halatta ne a lokacin tsanani mata suna da karanci sai ibnu abbas ya ce kwarai kuwa haka nan sahabban annabi irin su ali bin abi talib ya mayar wa ibnu abbas martani shi yasa hadisin haramta auren mutu amaka kana ali ibn abi talib haka abdullahi ibn zubair ya mayar masa martani yadda yazo zo cikin sahihu muslim abdullahi dan zubair yana makka da ya tashi raddi wa masu auren mutu'a karkashin abin din sai ta inna qauman a'mallahu qulubahum lalle an yi wasu mutane Allah ya makantar da zukatansu yadda ya makantar da su yuftuna bil mutu'a suna ba da fatawar halaccin auren mutu'a har ma ya yi kautasa harshe akan haka shi yasa abdullahi ibn zubair yace fa jarrib bi nafsika eh abdullahi ibn zubair yana sarkin makka yace ka je ka jarraba ko da wasa ka je ka yi auren mutu aka gani a gari na fa wallahi la in fa'alta ala arjumannaka bi ahjarika wallahi sai na jefe ka da duwatsunka duk wanda ya aure mutu jefe shi ake mutu har lahira bai haƙi ya ka cikin sunanin kubra lamba 1482 A umar dan khattab yace abittu haɗu hadhihi nisa falan uta bi rajulin naka imra'atan ila ajalin illa rajamtu bil hijara da za a zo min da mutum yayi auren mut'a sai na umar ya ce zan jefe shi da duwatsu har ya mutu har lahira imam muslim ya kashi kitabul hajji lambar hadisi bakwai bai a ya samu daga jafar ɗan muhammad an tambaye sa kan mut'a Mai hukuncin sa sai ce hiya zina bi ainihi zina ne tsantsa saboda haka auren mutsa haramun ina fata an gane har duniya ita to ballantana ma fa lokacin da aka halatta auren mutsa ma ba irin na yan shi'a ake yi ba zaka auren mutsar ma zaka nemi aurenta ne wajen mahaifin da ko alwalin a yi tsiga a baka amma bai yanzu na yan shi'an auren mutafa ba sa samun da sharaɗin wali kawai kaga ya nuna ke daga ina a eh, babanmu ya aike ne sai sabulu Ko ki zo na miki a eh, shi ke to abin da za a yi ina son ya aure ki kwana ɗaya kawai dai kana so ka ɗau duro ce ba kwana uku shi ke to nawa zan baki karuwa ce kawai to ban dubu a ga 1 shi ke ce ka karɓa ita zo tana ajiyar sabulun shi na sai ta kashe jiki ta je gidan shi babanta sun shiga neman ta an kira wai ta ke ina kike ai ina gidan sabiu ko me ya faru mun yi aure ɗazu ko iyayen ba su da iko shi ne irin auren mutu'a fa na yan shi'a su irin nasu ma an taɓa halattawa ne ƙur'ani da yake huhu na bi izni yunna su irin mutu'arsu ba sharaɗin uba ba sharaɗin alwali ita da shi in ya gagara sun samu wasu 'yan shi'a biyu 'yan wasu zauta to gala ku zama shaida kamar mutum ne ya ɗauki karuwa ne kawai ta ka zama shaida na ɗau karuwa sai a halatta mishi yana daga cikin mafi munin mut'ama wanda ya karanta a cikin littafin muzakira mr hanfar na aljasusul baritani shi ah, mr hanfar a ciki ya yi bayani akwai mut'a da yan shi'a masu ke ka mut'a dauriya mut'a na zagayawa wato ana zuwa a auri yarinyar a ce auren wata ɗaya auren shekara ɗaya ko wani abu ga majalar kuma gwayen suna nan da yawa sai su uku ne su biyar ne su goma sai su haɗa kuɗi kuɗin da aka yanka ɗin ya ce dubu ɗari ne sai su ka dubu goma goma in dubu can sai suka dubu biyu sai a ce wane da wane ta irga su goma sun auri wacce na wata ɗaya a na shekara ɗaya sadaki kaza shi kenan yadda kake da mata sama da ɗaya kake rabon girki to yanzu ita kuma za ta yi rabon girki yau ce ta hau a daidaita ta wuta je gidan na farko ta kwana gobe ta hau a daidaita ta wuta je gidan wancan haka ba za ta yi ɗaya shi a suna irin wani to ina addini a shi'a ba a tsaya ba wajen cin zarafin matan annabi an ce ummuna aisha mazina ce a wuzu bila sun kuma ga sunan zina da rasit da ciki na ummuna aisha karya kuma aka bata. amma shi ne ƙidar shi'a shi ne abin da iran take yi banin ga maka ba wani abu iyakan abin da ake a iran irin auren da ake a iran kana ganin kumaini kumaini da manya-manyan shekinansu da kake gani a tashoshinsu duk suna wannan zinan su zazzaki suna yi wayannan da kuke ganin su eh, me sunan tashoshinsu almene ne alwilaya yan wilayen nan da kake gani wayannan da kake ganin su da wani manyan rawani kamar tangulma, kamar gajen doniya ne kowa ne kana ganin su wannan irin irin ɗabi'ar kenan ko shi ba a tsayyade masa adadi hudu ba su ko mata ɗari ne sai ka mutu ka yi mutu arsu sai sa karka sa yarka a islamiyyar sai a mutu da ita baka sani ba don ba sharaɗi ba ne kai uban da dama ka sani kafin da yi ana iya yi na awa ɗaya. to irin wannan abin suke yi zina ne tsantsa da kuma zagin matan annabi da zagin sahabban annabi da zagin sahabban annabi shi yasa sai mutum ya fada masifar da bai mutu ba sai ya zama dujjal mai ido daya a loda shi abin bayarwa ji a shi ba su ne haƙƙin da ya kama zazzafin tun bai mutu ba ya zama dujjal mai ido daya saboda haka ba abin da zai burge ka na shi a ji a wai iran ta yi kurari ta yi wa america tsawa ta je ta yi kurari ta yi wa israel tsawa sai wani ya ce kai ni a iran tana burge ni saudiya kuwa ba ta magana to ai ba ta magana ai ba ta zagi iyalan annabi ba don shi kenan ya je ya yi muzirai ya yi wa amerika wata tsawa iran sannan ko ya zai ya zagi annabi don duk wanda ya ce matar annabi masu naci ya ce yana nufin ai annabi ya zaga a zane tula yin jiwa illa zane ya zagi sabon annabi ya zai yana zina kuma siyasar iran da kake gani hannu ne guda biyu ɗayan hannun a sama yana ta zagi ɗayan hannun ko ta ƙarƙashin tebur <laughs> wasa ne ba wasa ne kana ce ka inda za ka san wasa ne lokacin da aka kashe musu wani babban kwamanda na iran a iraki ko ba haka ba da iran ta ce don ta mai da martani za ta harba rokoki a sansanin sojoji na amerika a iraki kafin ta jefa fa da awa hudu ta kira amerika ta ce za mu jefa rokoki nan da awa hudu ku janye sojojin sai aka janye shi ya sa aka arba shi sa aka ji turam yake cewa bai raunata kowa ba don matsalar da ake samu ita iran muguwar uwa ce kai dan shi'an ne za ta more ka in ta ga more ka sai ta kashe ka ai iran ne ta roƙa ai amerika ta kashe wannan kwamanda ɗin a yi amfani da shi ya yi kashe-kashe ba kaɗan ba ya kashe ahalus suna da yawa a duniya yana iya shiga gari mutum dubu ɗari na ya kashe yana jin bai komai ba to amma an zo an ga shi ma ƙarfinsa ya fara gaza ko ya fara samun mabiya shi ne aka haɗa baki da amerika aka kashe shi aka ce amerika ta kashe shi don in iraki ne iran ne ta kashe shi talakawanta za su yi bore amerika ta taimaka ta kashe shi amerika ta kashe shi ai iran farko ba ta yi goma ba sai ta ga ana zanga-zanga a kasar don 'yan kasar sun san bakin amerika bakin iran gwamnatin iran ɗaya ne da amerika sai suka fara zanga-zanga shi ne sai a ɓoye suka gaya trump to za mu dan harba wasu nukiliya a sansanin sojojinku na iran na iraki to kada ta yi muku barna tunda mu muka sa ku yi to amma da ala ku dan sojojin za mu yi haka ne domin talaka mu su san da ba yawo mu ɗaya ba shi da fa iya fifin kuma ya ƙare eh, wani irin kuri ne a iran ba ta yi ba amerika ta na tsuliyar dodo za a yi yakin da ba za ta kare ba za ta yi kaza za ta yi kaza to me aka yi tun daga wancan kuma wancan ake kudin jawon sojojin gefe in mun sai ku dawo tun daga wancan ba tsuliyar dodo aka tabo ba zuma aka tabo ana ta lasa kawai shi ne rayuwa saboda aka yakin farfaganda sun iya amma babu komai a shi'a sai karya da zina da cin zarafi cin zarafin ƙananan yara auren mutu a ƙyar shekara bakwai za yar ka za yi ai wasu ma da gani gani masu neman ƙananan yara nan da yawa shi shi'a za su ɗauka kawai sai su ɗauko ta su wani guntun aurenta da yawa aƙida ce a ɓoye ka ji eh, eh, mutane goma sun yi lalata da karamar yarinya to ba dama shi ne da wuri a kan saboda yaka babu wani alheri a addinin shiya sai bala'i to damar zina kuma Allah ina yana hukana fashi sukan wasa a kaje kuma lam tazhur al fahishatu fi qawmi hatta yu ai idan al fahisha ta bayyana mutane har ana yi a fili cututtuka da yana cikin abu da ya kawo korona da cututtuka wannan yana ciki damar zina yana kawo kuma annabi ta har su bayyana to auren mut'adin ma har bayyana shi ake ana ganin wani aure ne mai kyau wani aure ne mai kyau har ana kada masa karrawar halal saboda haka annabi ya haramtar da auren mutu'a har duniya ya tashi hadisin ƙarshe da za mu tsaya a yau shi ne an abi hurairata radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ƙala la tunkahu al-aymu hatta tusta'mar wala tun kawul bikiru hatta tusta'zan ƙalu ya rasulallah fa kayfa ha ƙala an taskuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi na abu huraira la tunkahu al-aymu al shine matar da ba ta da aure faqidatun zauji wacce ba ta da aure amma asalin al'arabci an ta al'ayyimu da al'ayyimu ba ta al'ayyimu al'ayyimatu an gane ko al'ayyimu shine wanda ba shi da aure namiji al'ayyimu mace al'ayyimu ina ba ta an gane sannan ko ya taba aure al'ayyimu bai taba aure ba al'ayyimu haka mace shi yasa wa ya ayama minku wa'inda ba su da aure amma a lafazin wannan hadisin kuma al'ayyimu yana nufin budurwa al'ayyimu yana nufin bazawara albikru ita ce budurwa Yanke bazawara kuma shine wayyalati karzalir bakaratu hadi jima'i duk mata da aka ɗauke budurcinta ta hanyar jima'i to ta zama bazawara ko da ba ta taɓa aure ba ta yi zina wani ya kwanta da ita ya kawar da budurcinta to bizet ba zawara ce ina fata an gane ta yi aure kafin ya kusance ta ya sake ta ko ya rasu budurwa ce an gane ko shi da abin da ake nufi a shi a yi da ya ce mata aljanna abu kara sai ta lam ya ɗumi hunna a wani wuri in sun kabla hun wala jan manzo Allah ce la tun kawul ayyinmu ba a aurar da bazawara kai alwale da kai babanta kawai ka cika gari ka ce na baya da ke ga wane a ah, baba ba na son shi ya ce ba na magana biyu dattijo ko magana dubun ya kama za ka yi annabi ya hana a mata auren dole ba na magana bi Allah yi magana bi ya halatta giya ya zo ya haramta kai ne za ka zo ce ba ka magana bi sau nawa kake za ka ci shaftan ka fasa ka ci baka ba ka yi magana bi karka ce a ai farko ita ta kawo shi to yanzu ta canza baki to shi kenan zuciyarta ya canza annan la ya hulu bainal mari wa qalbi tana mace da mijinta ma in ya gagara ta ce san ba za ta zauna da shi ba ana kudin ita biya kudin kiyayya sai magana ya gari wata ta kawo ita ta kawo mijin kuma annabi ne ya daura musu aure sai ta zo ta ce ya rasulullah ba na son gani bai ce baya sallah ne ta inni la aibu ni ba na aibanta shi a ɗabi'a ko a addini sai da kawai tsanarsa ne shiga raina sai annabi ta to da zai aure ki na zama shaida lambu ya baki shi na sadaki su ya baki ko sai ta ce eh, sai ta asuradina ilai hadikatahu za ki mai masa lambun sa sai ta ce eh, sai ta ce ga takaddun lambun na mayar sai ta sa da bai ta to sai ke na aure ya tashi babu to ballantana ba a daura ba ballantana ba ba ta taba ce maka tana son ta ba kai ko koriyo babanta ya daure mai gindi zai baka ita ba ta so kai gara ka je ka aura garorin abokanai na ce maka ango ka sha mai ka sha zunubi ka ci haƙƙinta ka ci haƙƙinta shi yasa mu a hizba mu ɗan hizba muka tashi yanzu muna yaƙi da auren dole yaƙi muke da auren dole kwanan na yi irin wannan a can jihar adamawa a nan muka zo muka warware kyasu a can jihar adamawa gaba da son babanta ya kakanta ya mata auren dole ba ta ji daɗin auren ba shikenan sai aure aure ya mutu kakan ya sake jajibo aure yake saya mata to baban kuma shi baya goyon bayan wannan yana son ta auri wanda take so kakan kuma yace shi fa in baban bai aura masa Eh, shi ko kaka akwai wanda yake dan daukan su a mashin ya kai sa wuri kaza ya kai sa masallaci ya kai sa kaza ya ce sa zai aura masa ita kuma ta ce ba ta son shi aka kai ruwa rana kakan ya ce wa baban in baban bai ba wa wannan da ba ta son ba zai tsine masa kaga gaba ba da gaba fulani ne haka shi kenan sai aka aka yanka mata rana ita ta ce ba ta so kafin daɗin kawai sai ta gudo ba sai muka ga yarinya tana gara lamba a biyu ba wani suka tsince da ke yaya ba uwa ce kaza kaza kaza kaza yaya sai aka kawo ta wa hizba muka ɗauko aka hada da social worker a zauna me ya faru sai da abinda aka duba ya eh, yi ta za mata kuma da suka ji ta gudun wai fa sai suka ɗaura mata aure <laughs> to shi ne muka fara bin diddigi yaya su waye iyayenki muka kira su suka zo baban ya baban ya shi ma bai goyi bayan auren ba amma baban shi kakan da kenan yace in ba a yi ba zai tsine ba to muka ce ta gudu ta zo biyu to nan gaba in mun mayar muku ita in ta gudu ba Lagos za ta yi ba ba can su ime ka sai su lalata ta ba ta haifa musu mugun iri muka ja musu kunne kaza kaza kaza kaza sai aka yi ittifaki to shikenan za a je a babanta zai shawo kan baban shi a bata wanda take so amma sai muka yi sharaɗin in sun fasanta sai mu je can sai mu ɗaura aure amma yarinyar tana hannun hizba don kar a je kuma ya kawo ta rigima kuma mun sa alƙali to shi ne kenan suka muka ittifaki aka haka daga baya suka je suka ce to suna jira a zo mun kira wanda take so ko mun gaba shi da matsala to kafin ranar ko sai suka canza abin shawara sai an zo da yarinyar garin sai a daura auren uwarta kuma tana waya karkiyar yarda a zo da ke <laughs> to karshe dai sun zo mu wuce ba za mu bayar da ita ba don kar mu bayar da ita a sake samun matsala don irin wayannan ƴaƴan mu suke guduwa su zama karuwai to shi ne kenan kuma muka ce za mu yi karan su yi silar da yarinya za ta gudu za mu kai ta police station a kai su kotu sun suke taimaka ƴaƴan su gudu ne suka ce to shikenan mu yi haƙuri sun yarda a yi auren amma a yi a nan sai da muka je alkali ya ba da takarda ranar juma da safe ayyukan hizba da kuke gani ba wai farin ne wajen wa'azi ba kadai ba wallahi ba karami aiki suke ba eh don a ranar ma aure aure da rigima na an daura sai da safe an daura uku bayan yin sallar juma'a wata ta musulunta daga yanzu yaushe ne aka cicciɓo mana wata ta musulunta mai duguri ta samu mijin aure sun je sun can shi ke nan mu ubanta ne ya matsa su zo a sa albarka uban ya daga adda zai saro kafaɗar angon nan to wallahi da kira ka ture shi ya tsallake rijiya da baya kuma yanzu muna cikin kyasa to kaga da an yi kisa kuma sai a kare ta addini ko ba su ba jama'a to wancan din sai muka daura aurenta da farko ma kai sai ko an daura aure ba zai bada kayanta ba to yanzu an daura aure yace ya janye kayan mashi da kansa zai kawo to kaga an samu gyara samu auren dole ba musulunci ba auren dole ba musulunci ba anan annabi ya kira bazawara har budurwa ba a mata auren dole amma insha Allah ta'ala zamu tashi akan wannan gabar sati mai zuwa abin da muka faɗa na daidai Allah samu mai tare a lada kuskure ko ko tuntuna harshe Allah ya fi mana Allah ba mu damuna mai albarka marasa lafiya duk inda suke Allah ba su lafiya masu bukatu daban-daban na alkhairi Allah biya musu bukatu na sharri kuma Allah canza musu da alkhairi Allah ya taimaki mu ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya sojoji da suke kogarin aikin tsaron ƙasa Allah ya taimake su سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين